Ni na fita. Ah, mai gida. Kai, kai, kai, inna lillahi ya aka yi ne. Komai fa na yi handin oba da ke zan fita kuma yakin dawo da ni. Mai gida ba akan wannan ba ne. Dama tun safe nake son mai magana da kai. Yanzu dai zauna. Wai menene na tafi kuma kika dawo da ni? Dama maganar zaɓe da ke gabato mu na 2023. Shi ne nake tunanin da zan kafa ƙungiya ta mata domin wayar musu da kai. Alhamdulillah na ji daɗi da kika wannan tunanin alhamdulillah abin da nake so in faɗa miki kenan. To, duk da dai mun haɗa ƙungiyar ba mu san inda muka sa gaba ba. A'a, mun san inda muka dosa ga baro jibirin aimaliya. Ai baro jibirin aimaliya shine yake neman takara a jam'iyya ta APC. yanzu mai gida idan muka haɗe kanmu mu mata muka yi rijista ta apc zai bai barau jibirin dama in kuke rijistar jam'iyyar apc rijistar jam'iyyar apc zai taimaka wa barau jibirin aimaliya ya hau kan karagar mulki wanda muke masa fata. Aiko ni mai gida wannan bayanan naka ya karfafa mu gwiwa. Yanzu ina gama wanke wanke nan zai shiga makota. Alhamdulillah ki bi makota. ko ina ki bi makota na sa hale miki kai ba ma iya Kano zaki zaga billahi ladi na sa hale miki ki wayewa da makota kai barau jibirin ai maliya shine za shine za mu shine za mu shine gwanin mu kuma sannan kina jina, na barau ai maliya ki ga ya makota kowanne in suna son su samu damar da za su cimma burinsu to he sun je sun yi rijistar zaɓe sun je sun yi rijista ta apc ta jam'iyyar apc apc alkhairi apc sa'a apc nasara to na ji daɗi da wannan zaɓin da yake baro jibirin aimaliya dutse baka san ana rana ba kai mu ba kanmu fa ya waye ba an daina cutar mu mun riga mun waye Allah wallahi ka ake baro jibirin ai maliya shine zabi a mazaunin dan takarar gwamna a jam'iyyar apc na gode ki ga makota ko ina na sa ne miki k'a ake yi fara na tafi ko mai gida da lafiya me zan kawo miki da ni Baraji baraji. Ah, to kuma mun da abinci ai wannan ya zama gwamna. In biyar ya zama gwamna ai ka kakan mutane ki saka. a a ki bari za mu je wajensa. Irin gudunmuwa da yake masa zai za mu je tare ku gaisa. Ai ku zan masa. Insha Allah.